Bismillahi rahmanir rahim ya ce assalamu alaikum malam macen da ta sha azumi na shekara biyu saboda ciki da shayarwa yanzu haka tana da wani cikin kuma ya kai wata bakwai ba ta iya yin azumi idan tana da ciki to malam ya za ta yi aitini shari'a ta bawa mai ciki da mai shayarwa mafita matar da ciki ya hana ta yin azumi da matar da shayarwa ta hana ta yin azumi an ba ta mafita malamai sun yi fatawa har guda biyar akan wannan matsala malamai na farko suka ce azumin kawai za su rama bayan sun samu sauki malamai na biyu suka ce ciyarwa kawai za su yi a bakacin wannan azumin malamai na uku suka ce wato za su ciyar kuma su rama azumin malamai na hudu suka ce ba za su ciyar ba ba za su rama azumin ba malamai na biyar suka ce ita mai ciki za ta rama azumi ita ko mai shayarwa za ta ciyar to amma a cikin waɗannan maganganu waɗanda malamai suka fi rinjayawa ƙwaya biyu maganar rama azumi ko dai rama azumi ko ciyarwa domin su suka zo a cikin alƙur'ani alal lazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin akwai alal lazina yutawiqunahu yutawiqunahu wannan ƙira'a shi ita ce take nufin waɗanda za su iya azumi amma za su sha wahala shi abdullahi dan abbas kamar yadda za cikin sunan abi dawud ya fassara wannan aya da cewa ba ke hukuncin ta akai ba da farkon musulunci da aka ce yi azumi sai Allah ya ba mutane dama ko kai azumi talatin ko ishirin da tara ko ka ciyar da mutum talatin ko ishirin da tara haka aka dinga yi farko daga baya sai Allah ya ce kawai to a daina ciyarwar a koma yin azumin kawai to sai abdullahi bin abba ya ce wannan aya ba soke hukuncin ta aka gaba ɗaya ba har yanzu tana aiki akan wanda ya kasa azumi saboda wata larura kamar tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishirwa da mai ciwon yunwa da kuma mace mai ciki da mai shayarwa kaga kusan shida kenan yace wannan aya tana aiki a kansu idan mace ta ji tsoron in ta yi azumi ɗanta da ke cikinta zai rasa zai sha wahala ko kuma tana shayarwa in tana azumi awa goma sha uku za a samu ɗanta zai rasa nono to an ba ta dama ta sha azumin don ta ba yaron nono kuma an ba ta dama ta sha azumin don ta raini ɗan da ke cikinta wannan ma yana ƙara fito mana da tausayin addinin musulunci ina masu kuri da kururuwar kare ƙananan yara to ga musulunci tun yaro yana ciki ma ya sauke uwarsa azumi don ya ba shi kariya ga musulunci ya ce uwa ta sha azumi don ta ba ɗanta nono ina addinin da ya kai musulunci tausayi wanda tun kafin ka zo duniya har ya fara jin tausayinka cewa mai ciki ta sha azumi don a kare ɗan cikinta mai shayarwa ta sha azumi don ɗanta ya samu nonon da zai sha kuma ka ce azumin ma ba dole sai ta rama ba in ta ciyar da muskini adadin wannan azumin shikenan an biya daka abinda za ka yi sai ta ciyar da muskinai adadin azumin da ake binta shikenan ya wadatar in an ɗau wannan fatawar kuma ita ce mafi rinjaye a wannan babi mutumin da 'ya'yansa za su rama masa azumin kafara za su iya yi duk a rana guda ko sai dai kowa a kowace rana shi azumin kafara iri biyu ne akwai azumin kafaran da dole sai an jeranta shi fasiyamu shaharaini mutatabi'aini to idan irin wannan ne kuma yana da 'ya'ya goma kuma ana bin sa azumi sittin na kafara kuma ya mutu bai ba to 'ya'yan sai su tsara kai ka fara daga ɗaya ga wata zuwa biyar ni kuma fara daga shida zuwa goma wancan ya fara daga goma zuwa sha biyar wancan ya fara daga sha biyar zuwa ishirin domin azumin so ake a jera shi da haka dole ne mu ma an za rama mu jera masa shi ya zama sittin amma ba laifi wancan ya yi wancan ya ɗora wancan ya wancan ya dora idan ku azumin ramadana ake bin sa guda talatin bai bayar su to za mu iya ɗauka muna yana da 'ya'ya talatin kowa sai ya ɗau ɗaya yau shikenan sai a gama masa yau shi ba sharaɗi ne azumin ramadana sai an jeranta shi ba a wajen biyan sa amma shi azumin kafara yadda ya hau kan kafara ɗin a kansa in an tashi biyan ma haka za a jeranta shi wata mata ta zo ta ce ya rasulallah ma mahaifiyata ta hau jirgin ruwa sai yake tambal tambal sai ta ji tsoro sai ta ɗaga hannu ta ce ya Allah idan ka tseratar da mu lafiya ba mu nitse ba zan yi azumin wata guda in maka godiya bayan ta tsiran kuma kafin ta yi azumin sai ta mutu shine yatta ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ki je ki mata azumin wata guda din nan domin bashin Allah shi fi cancanta a biya wanda yace a nan gashi Allah ce inna Allah la yahdi alqawm alfasiqin inna Allah yahdi alqawm kafirin kuma zaka ga arni ya musulunta ko fasiki ya tuba ta shine dama wanda ya mutu fasikin ko ya mutu kafirin ake nufi wanda bai mutu kafiri ko fasiki ba ai ba a yanke masa hukunci ba tukunna ana yanke mutu hukunci ne da abin da ya mutu a ƙarshe ko zaka ga mutum ya yi ta kafirci har ƙarshen rayuwarsa kuma ya tuba ya koma musulmi kaga wannan kenan ba kafiri ne a ƙarshen rayuwarsa ba a farko yake kafiri kamar yadda amr bin al-as yake cewa na samu kaina a wasu halaye guda uku halin farko na tabbatar da na mutu ta zan shiga hali na biyu kuma na tabbatar da na mutu aljanna zan shiga to na ukun shi yake ban tsoro dan ban san aljanna za kai ni ko wuta ba ice halin farko shine ice lokacin da bai musulunta ba ya tsananta kiyayya ga annabi ice kiyayya da ban taɓa wani irin ta ba a duniya ice a lokacin da za a kwantar da shi a ban wuka sai na yanka shi ice ana nan ana nan sai Allah ya cusa mun musulunci da ya cusa musulunci na zo na same shi na ce na zo in musulunta sai ko min hannu sai na rike hannuna sai ce ya zan ko maka hannu kai ka rike naka sai ce sharaɗi nake so in sa yace sharadin me zaka sa yace Allah ya yafe min abin da nayi a baya sai ce innal islamu ya hadimu ma kana qablahu ai duk abin da kai a baya ya ruguje in ka musulunta yace na musulunta na so manzon Allah na kaurace shi yace saboda tsananin kauna da nake masa wallahi in ka ce in siffanta shi ba zan iya ba dan bana iya daga kaina in cika shi da kallo saboda kaunar da nake masa da girmamawa da biyayya da da'a yace da na huta a lokacin da na tabbatar na wuce sai annabi ya tafi muka zo muka shiga harkar duniya aka ba mu mulki aka ba ni gwamna aka ba ni sarki aka ba ni kaza ita to yanzu mun cakuɗa halal da haram mun wa wani daidai mun ɓata wani mun ɗau alhaki mun yi biyayya yanzu mu san mizani mu kuma ina filin jaye ba cikin wannan harkar da muka shiga abin kirki ne fi yawa ko abin tsiya fi yawa ita to wannan halin na uku shi ban tsoro shi da dalilin da yasa nake kuka ɗansa ne zo same shi a sa yana rashin lafiya yana kuka shine ɗaya yake cewa ya baba ba ka zauna da annabi ba ka so shi ka bi shi ka girmama shi har ya maka bushara iri iri to shine wayo yake cewa dana hali uku da samu kaina a ciki wannan na karshen yake ban tsoro to saboda haka kaga ashe kenan ba a ce mutum arne sai ya mutu a arna to irin su ne Allah ba zai shiryar da su hanya aljanna ba amma wanda bai mutu ba in Allah ya sa ya musulunta shikenan wanda ya ce wani ya min alkawarin zai mun kyauta amma sai jamin rai yake to malam na rabu da shi ko kuwa ka rabu da shi mana <laughs> ne ya fasa hmm. ka rabu da shi watakila in ya turo sai ya baka man ka ci sare sai ta jin haushin ka duk sanda ya hango ka sai ya bata rai wanda a ina ake karatun arrahiqil maktum ana karatun arrahiqil maktum a darut sunna malam don Allah faɗa min addu'a da zan yi a duk lokacin da nake wani aiki na gari sai mutane suke yaba min sai da dinga jin daɗi har ma na kyautata fiye da baya da fata yan uwa ma za su taya ni ai ba laifi bane idan kana aikin alheri an yaba maka kaji daɗi ka yi aikin alherin dan a yaba maka shi ne problem amma kana tsakayi wani ya zo ya gani ya yaba ma wannan ba wani abu bane manzo Allah ya ce wanda abin da yake na kirki ya ƙayatar da shi mumini ne wanda abin da yake mummuna ya ɓata masa rai mumini ne saboda haka ka ce ba zan yi aiki ba sai lokacin da ake yaba mun ko ba zan aiki ba sai lokacin da ake gani na to a lokacin aiki ya ɓaci amma kana tsakayi wani ya gani shi ma ji daɗi ya koyi da kai ai wannan ma Allah ce in tubudu sadaqati fa imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tu al fuqara fa huwa khairul lakum Allah ce in kuka bayyana ko kuka boye kowanne akwai ranarsa Bayyanawar za ta sa waɗanda ba sa yi su gan ana yi su koyi sannan ko boyewa zai sa a ƙara samun ikhlasi an yi saboda Allah ce ni ɗalibi ne na gama NYSC ba aiki amma na samu rancen jari zan yi noma masha Allah manomi ka san ko manomin mai NYSC ya bambanta ga manomin da ba shi da NYSC ina neman addu'ar malam da ta yan uwa dalibai samun nasara to muna addu'a Allah sa a samu nasara in kuma an samu abin fitar da zakka to akwai masu jiran zakka a nan da yawa kuma yace yana neman addu'a samun lafiya ga mahaifinsa to Allah ya ba mahaifin naka lafiya kuma Allah ya sa maka albarka a cikin harkar noman da zaka yi idan Allah ya sa maka albarka a noman nan sai ka ɗauki masu NYSC dubunnai aiki ita ƙasa da ka gani Allah zuba albarka a cikinta yusa ya ce famshu fi manaki biha wa kulu min rizqihi an ce wani malami idan ya noma sai daga wani ce Allahumma anbitaha warzuqni samarataha in ya je sai ya je bakin gonan ya gama noma ya ce to bari yi addu'a fito da tsiro Allahumma anbitaha warzuqni samarataha Allah ka sa tsiron nan ya fito kuma ka sa in ci more abin da zan girba Sau da aka noma akwai alheri akwai albarka a cikin aka yi shi da tsari irin na zamani kuma aka kula da ka'ida wani ce malam muna yara ana ce mana akwai gudun fanfalaki a ranar alkiyama kuma kai ma yanzu a farkon karatu na ji ka ambaci gudun fanfalaki a cikin karatu an yi fanfalaki na haɗa shi ne da taguwa ba fanfalaki na haɗa shi da lahira ba amma abin da ake nufi gudun fanfalaki akwai gudu guda biyu ranar alkiyama akwai hasharu akwai nasharu nasharu tashi da kabari hasharu kuma tattara mutane guri guda kuma filin da za a tattari ma manzo Allah ya faɗi filin har sakwaya mita sa ya faɗa yace yana nan a yankin Sham yace katan fili duk anan za a haɗun alkiyama ta zo kowa sai an kora shi nan saboda an rushe gidaje an rushe filaye an cike ramuka ruwa ya kafe ba tudu ba kwari haka duniya za ta zawo fetal to wannan filin za a je a haɗu to wannan gudun da jama'a za su a tattara su a gurin yadda ake koro awaki da tumaki haka za a turo su sai a tattara dabbobi mu sai mu zo mu kewaye dabbobin sai mala'iku su kuma su zo su kewaye mu to haka za a tsaya shine Allah ya ce a rabbuka wal malaku saffan saffa a yau izin bi jahannam to sana akwai gudun fanfalaki aljanu suna nan su ma an faɗe su sana akwai gudun fanfalaki na biyu shine wajen hawa sira'i annabi ya ce wani zai danno da gudu yadda ka san gudun mutum ƙaƙƙarfa an ce kamo ko an ce tsera haka mutum zai wuce a kan siraɗi wani zai wuce kamar an koro raƙumi wani zai wuce kamar an koro doki wani zai wuce kamar walƙiya wani kuma zai wuce kamar tafiyar wannan mai tafiya rafan rafan nan ba hawainiya ba ɗayan kunkuru zai wuce kama tafiyar kunkuru wani zai wuce yana jan ciki wani kuma zai makale a gurin saboda kaifin abin sannan ga wasu abin da suna fitowa daga wuta suna kawo cafka zaka ga wani kalalib kamar wato wasu kogiyoyi suna kawo farmaki su kama nan mutum ya yi ta ja suna ja a fincike naman a sake jehowa a kama ga amana ga zumunta a gefe to wannan duk kaga an fassara shida da watakila wannan ake nufi allahu alam da gudun fanfalaki wani ce don Allah wai sunan salaha suna ne na gaskiya ko kuma laƙani ne akwai saliha dai akwai salihu salaha kuma masdar ne na salih eh ka babu laifin an sa wani ana sa salih ko akwai annabu salihu ma ai dangane ga hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam umarni a tosa sawa dabbobi to malam jan hankalin masu dukan jaki a wannan zamani babu gaira babu dalili ai ba ma jaki ba ai ka duba ma yadda ake dabbobi gaba daya in ka shiga kauye sai ka ji tausayi zaka ga mota an zo an sa saniya kuma an hokai an loda kaya kanta kuma an hokanta an zora kuma a dukushe take ko ka ga irin a daidaita saunan fa nan fa za a sa saniya a lallan kwashe ta a cusa ta sai ta shiga ciki ta zauna ko ka ga an kamo kaji an yi haka da kansu ya kalli ƙasa an ɗoro a kan babu ko a raba su biyu a hokai a zauna haka fa za a tafi da su ai abinda ake wa dabba a sa wuta wata a ƙona ta duk waɗannan abubuwan suna nan sai dai a jin hankali kamar yadda ka faɗa kuma a ƙara faɗakar da mutane cewa duk da suna ga dabbobi ne ba sa magana to amma fa akwai alhaki wa suna cewa wai jaki ya fi son duka kun dai saba masa da duka man utiya hazzuhu min ar wanda aka bashi rabansa na tausasa fa qad utiya hazzuhu min alkhair an bashi raban alheri ma'ana an cikin ka akwai tausasawa da bi a sannu to zaka ga alheri da yawa yana zuwa maka man hurima hazzuhu min rifq wanda aka haramta masa rabansa na tausasawa fa qad hurima hazzuhu min alkhair to bashi da alheri ne ce malam tambaya ta ita ce abokinmu ne yake satar amsar jarabawa sai ga supervisors ya ya gan shi sai ya rasa yadda zai kawai sai ya saka takarda a cikin baki ya haɗiye ta kuma a cikin ramadana ne to ya halaccin azuminsa wannan ya ce mala a cikin garin kano ana ta wa'azi da karatuttuka amma ga ƙauyuka cike da maguzawa har ma na ji a rediyo maguzawa su mai da local government suna cewa idan gwamnati za ta sa su a cikin shirinta na auren zawarawa to za su musulunta kuma ga kiristocin jos kaduna taraba da bauchi suna zuwa da mu'amala mai kyau ga maguzawan kano don su kiristantar da su amma na ga wani yaro bahaushe a hannun wani inyamuri a kasuwar kofar ruwa yana koya masa sana'a ya ce daga coci aka bashi shi to malam tambaya ta ita ce shin mu ɗalibai Allah zai tambaye mu haƙƙin waɗannan maguzawan a ranar lahira idan Allah zai tambaye mu shawara ta ita ce ya kamata mu kafa maguzawa foundation mu tara kuɗi duk lokacin da aka ƙara karatu sai a samu ma'aji da sakatare a kowane masallaci domin a tallafa malaman da za su gudanar sadaukar da lokacinsu wajen tallafa musu a addinin musulunci da fata wannan takarda ta samu amincewar jama'ar musulmi wassalam ba suna ba kuma lamban waya kuma ba sayin to kaga ba ma san waye ba ya kamata tun da shawara ka baka sa sunanka da address ɗinka da lamban wayanka kuma kai sayin akan takardar don a tabbatar ba forgery bace naka duk waɗannan maluma din babu amma wani abin da ka faɗa gaskiya ne kuma kowa yana iyayin sa muna da ƙungiyoyi da yawa da muna da ƙungiyoyi sun kai arba'in waɗanda suke yin wannan aikin kuma kwanan baya ma mun taɓa darasu a daru suna muka yi musu bita akan yadda za a ci nasarar wannan aikin kuma muka ce duk shekara su dinga kawo mana report na adadin wanda suka musulunta aikin ba wai kawai musulunta ba ne wahalarsa tana cikin zama a riƙe waɗanda suka musulunta mun taɓa samun wani ya ce a kawo malamai goma zai dinga ɗaukar nauyinsu duk wata zai ba su dubu sha biyar biyar su je ƙauyukan su zauna su dinga karantar da su to karantar da su yana da wahala kuma yana da lada kuma ba kowa ne zai je ya zauna a ƙauye ba wuta babu haske ga sauro ga abubuwa da dama kuma da wahala to amma duk da haka wasu suna yi kuma suna iya ƙoƙarinsu kuma abubuwan ne kamar da kashi na da yawa to amma yanzu maguza inda suka rage kaɗan ne suka rage a daga sumaila haɗina da dukkan inda ba maguje yake a jihar kano mun sa waɗannan sun yi mana sabe ɗinsu kuma kamar yadda ka faɗa aikin nan yana da faɗi yana da yawa ko ba iya Kano ba ne a can Gombe muna da ƙungiya mai kama haka wanda a tsawon shekara goma sha biyar da muka kafa ta muna da report da rahoto na kusan mutum dubu talatin da suka shiga addinin musulunci amma matsalar shine duk wanda ya musulunta nauyinsa ya dawo kanku musamman mata an kore su daga gidajensu sai da muka samar da gida muka samar da ma'aikata aka samar da kuɗin kuma da ake tarawa ana ɗaukar nauyinsu amma alkawari aka yi kowa zai dinga bada dubu ɗaya duk wata aka rubuta sunan mutum dubu amma tafiya bata tafiya ba jama'a da yawa suka daina bawa wanda wannan dubu ɗaya muna ga a wata ba za ka takura ba amma in aka bada dubu ɗaya ɗaya duk wata za a tara miliyan ɗaya in aka tara miliyan ɗaya ciki za a yi budget su ma waɗanda muka tura aikin ai suna buƙatar ci da sha suna buƙatar a kula da su kai wanda za ka aika da kuɗi ma ya kamata ka ce kai ma ga naka don ya isar da shi lafiya to duk an yi wannan tsarin su da ka ana tafiya wata ran abin yayi sama wata ran yayi kasa in ka shiga taraba in ka shiga zamfara in ka shiga sakkwato duk yankunan nan akwai maguza suna nan a daji sai dai ka yi abin da za ka iya ka bawa Allah kuma raguwar wasu kuma ba zuwa ɗaya za su musulunta ba sai a je shekara bakwai ana zuwa sun yi musulunta za ku nan gari wajen tsanyawa ko wani gari babban duhu wanda sai da aka yi ta zuwa aka yi ta zuwa aka yi ta zuwa su ce a dawo su ce a dawo su ce sai ana ta lallashin su ana ta musu alƙawura ana ta kwanta musu da hankali sai a su ce to ku dawo za mu musulunta sai ku zo su ce kai mu yanke shawara ba ku dawo dai ku sake dawa haka za a yi su ta baka haushi kai ta haƙuri kai kuma har a samo kansu su musulunta saboda haka in kaga za ka iya wannan aikin sai a haɗa ka da ƙungiyoyin da suke ba sai an kafa wani sabon abu ba wanda suke yi din za a ƙarfafa wa gwiwa tunda sun saba sun yi shekaru suna yi yanzu akwai wata ɗan tsoho foundation da aka kafa a tudun wada su waɗannan foundation ɗin akwai masu arziki a ciki sai da suka tara miliyan 49 waccan shekarar suka gayyace mu da ni da tabashir da malam abdulhab da wasu dai suka nuna mana budget ɗin da suka yi za su yi yan asibitoci ƙanana za su yi masallatai za su yi makarantu har da siyan babura guda talatin da za a ba waɗanda za su dinga shiga ƙauyuka kuma da kuɗin mai duk wata da kuɗin abinci su dinga shiga ƙauyuka yanzu kuma ana tsakar wannan sai suka samu labari a wajen kwantagora nan ma an samu wani gari sun fara musulunta satin nan da ya wuce muke waya da ciyama dan yace sun samu mutum 1370 sun musulunta amma babban matsalar duk wanda ya musulunta cikin su akwai marasa lafiya ana so a kai su asibiti akwai waɗanda taki kawai za a ba su su noma akwai waɗanda sai an gina musu masallaci haka yanzu haka su dr sani ashir sun tafi can wani gari da aka bayyana suna bautar kada a can cikin birnin kabi kada suke bautawa kuma kadan abin mamaki zai fito ya zo su tattaɓa shi ma baya musu komai kuma su yi masu jada su bauta masa su ma sun tafi wannan yankin an samu wani mai hali ya gina masallatai sun fi goma a yankin kuma shi ma ya sai mota ya sai babura ya sa an aje malamai yana biyan su malamai goma aka aje a yankin sun ka kawo min hotunan in ka gani da wani yaro abubakar da ke nan kura su ma sun je nan gurin suna ta kira ana ta shiga addinin musulunci wani gurin ma dan masallaci za musu irin na kara da abin nan su fara dai sallah sai ka ga wani gurin ne ƙauyuka hamsin na kauye daban-daban ba za ka iya taso ka hada su guri guda ba to sai ka tura malamai hamsin fa in kana so koya tsaya a kauyen. to irin wannan shine aiki yake da faɗi yake da yawa su kuma waɗannan da kake gani gwamnatocin su ne suke sakawa a budget daga can akwai wata ran a wani gari a wajen dadiya wanda dutse ne tsawonsa ya fi kilomita kusan dubu ya shiga har cikin kamaru daga nan gombe tashi ya ba adama ya bi kaza to cikinsa wajen wani gari filiya akwai dutse akwai maguza akwai arna ma suna nan zindir a suna yawo saboda haka nan zaka ga baturiya da bature sun zo suna aiki daga canada sun zo suna aiki a gurin sun taho da kuɗi maƙudai mu ba za mu iya hawa gurin ba amma su za su tafi wanda su hayo helicopter helicopter ya zo ya tsallakar da su ya hau da su dutsen sai sun gama aikin su dama sun ba da sati guda sai helicopter ya dawo ya zo ya ɗauko su sako ƙasa mu yanzu wa zai wannan budget din wa zai fitar da waɗannan miliyoyin kuɗin a wannan aikin wa zai wa da'awa budget na miliyan ɗari ce a samu masu aiki a ba su su je su yi aikin da'awa so da haka shi yasa kaga aikin yana da wahala kuɗi za a tara mai yawa amma da an je aikin sai kaga ya ƙare saboda haka in kana da shiri kana da hanyar da za a taimaka to akwai waɗanda suke ta yin kullum kuma suna samun taimako daidai gwargwado suna iya yin sai a ba su gudunmawa kuma su je su ci gaba da aikinsu. su Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka shi wancan abin da za ku yi ba da amsa ba abin da na ɗauka kacici kacici ne na farko da yanzu saura wata biyu azumi ya zo to a wace shekara abin ya faru ba ana cikin azumin ba ne kuma abin ya riga ya wuce ba yin sa aka ba tunda ya riga ya yi an riga an yi abin da za a lokacin kuma ba wanda abin ya faru a kansa da yake tambayar ba zura ka sai na ɗauka ka kacici ne kawai faɗo masa a ƙwaƙwalwa ya rubuto domin kawai ya wasa mana ƙwaƙwalwa yake bukatar agaji da taimako to a taimaka masa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الجناد عن أبيه عن أبي عن أبي أروة عن أبي مراوح عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ya fi alkhairi qala imanin billah imani da Allah shine aikin da ya girma wa jihadun fi sabilihi da kuma jihadi amma fi sabilihi mafi yawan jihadi da ake yanzu a duniya ba fi sabilihi ba ne fi sabilin masu yin sa ne amma na fi shi ne wanda za a yi shi da takuna kalimatullah la al ba dan neman suna ba ba dan burgewa ba ba dan kabilanci ba ba dan yare ba ba dan neman duniya ba في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wanda iyaki don kalmar Allah ta ɗaukaka shi ya fi sabilillah shi yakin da ba zai jawo ɗaukaka karma Allah ba zai jawo addini zagi zai jawo addini koma baya zai wa addini suna zai jawo musulmi baƙin jini zai ɓata musulmi addini to wannan ba fi sabilillahi bane in fi sabilillahi ne to addini ƙara daraja yake yana kara mutunci yana ƙara girma yana ƙara farjini yana kara ɗaukaka yana ƙara masoya yana ƙara masu cigarsa yana kara gurin ƙasa yana ƙasa mamaye duniya to kaga ana jihadi fi sabilillah to addini haka zai samu daraja in ko kaga addini yana samun koma baya da cikas da batanci da sauransu to jihadin da ake ba fi sabilillah bane fi sabili wani abu ne da wani abu daban kuma قال فأي الرقاد أفضل تو انتفاع وزن انزل انتفاع وواتي تتفي درجة قال أغلاها ثمنا وتتفق عدا انزع بعد أو كبادة واندي يفق عدا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه Allah ya fi za ka yi kyauta ka sai mai tsada amma yanzu mafi yawa abin sadaka da abin kyauta su mai rake ce in mutum zai raba danginsa a tambofi da sallah sai wa matansa masu tsada sai ce sabon muku wani dan kala haka masu arha mu gani kamar yi goma saboda yan uwa kuma haka da za a dan musu raba musu sai ce kuma ka samu min yaji haka dai shi ma dai me dan kasa kasa ne haka saboda akwai mu da mutanenmu za su zo su kuma a dan sallame su da wannan da kaga a galaha samanin annabi yake ka nemi mai tsada ka bayar mai daraja wanda duk wanda aka ba shi ya san an kyautata masa amma ba wanki ɗaya ba akwai rigar da wanki ɗaya ne wanki biyu ta lalata